بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komai kuma wanda cikin kaddarawa sai sake haɗa mu a wannan walhami tara albarka ta lahadi goma sha biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da da da talatin hudu kuma daidai da ashirin da 21 ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha 2013 miladiya alhamdulillah domin ci gaba da wannan tafsiri na mata da ake gabatarwa a wannan masallaci na mata bin yasar da ke nan cikin garin mina fadar jihar niger muna cikin sura ta almu'minun muna bayani akan abin da ya shafi ayoyi goma sha ɗayan farko na suratul mu'minun wacce take ɗauke da sifofin mummunai guda takwas da ubangiji subhanahu wata'ala yace waɗanda suka cika su ulaika hum al yanayi da yarithuna al wasu hum fiha khalidun laki alhamdulillah man yi bayani akan abin da ya shafi sifofi har guda bakwai yau za mu tashi akan sifa ta takwas ita ce al ala salawat abin da ya shafi kiyaye salloli kafin haka akwai tambayoyi da za mu karanta tambaya ta farko wannan take cewa assalamu alaikum menene hukuncin kawa da take zina da mijin kawarta a uzbillah min shaitan marji sai daga baya ita kawar ta ji su a waya menene abun yi kun ji tambayar da ta kunsa la wani yana da alaƙa da darasu mana jiya kenan da muke magana akan walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa ma malakata fa ghayru malumin kusan ma darasin gaba ɗaya ya fi karkata akan haka din kuma har wasu maganganun ma ba din dai har ga karatu bane da bai kamata a ce sun fito ba to a manya aka iya karatu ne zaka bayanin daidai gurgurun abin da mutane ya su fahimta wani haramun ne kuma abu ne ya sha maimaituwa zina da kawaye zina da kawayen waye zina da yan aiki waye abubuwa dai ba za ka taba jin kyawun sa ba sosai da sosai saboda haka wannan bai halatta ba ɗaya kenan abu na biyu kuma mu sani tuhuma ba laifi ba ne ma'ana dan tana tuhumar su ba wai za ta dora musu laifin zina bane saboda haka za ta iya kokari ta za ta shin hakan ne ko ba haka bane wadda kawai dan ta ji sa'awa shikenan take zargin su da suna aikata laifi amma dai sai fatan alkhairi kawai irin waɗannan abubuwa masifu ne iri daban-daban Allah dai ya tsara al'ummar musulmi ke da saboda ka bai halatta ba kai insha Allah salamatu wa lafiya Allah ya tsara al'ummar musulmi tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum ita ma wannan ta rubuta ne da harshen ingilishi ta ce mutum ne kenan mutum yanzu yana da baiwa sai ya tare da ita ba tare da an ɗaura aure ba ko an ba da sadaki karatu mana jiya kenan ko illa ala azwaji ma ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin eh haka yake dan ai ya biya kuɗi ne ya sayi ta ɗaya kenan ko kuma an ba shi kyautata ne mallaka shi ce tunda mallaka shi ce ba magana daura aure ko sadaki sai dai ka'ida ita ce kafin ya da ita sai ta yi istibara'i sai ta yi jinin al'ada guda don ya tabbatar da cewar ba ta da juna biyu ne ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen kenan a yanzu ba ku daina rubutu tambaya ba a abin abin mai hoto ko tambaya wannan take cewa assalamu alaikum malum shin wace irin larura zai sami mutum kamun ya ciyar da azumi babu rankawa larura da za ta sami mutum wacce yake zai ciyar da azumi kaɗai ba magana ya rama azumin kai tsaye wacce yake babu sabani a kanta ita ce na abin da ya shafi tsufa da ba zai iya samun damar dawowa yaro ya rama azumi ba domin duk wanda ya tsufa tsufan da ba zai iya yin azumi ba to ya samu ya ajiye azumin kullum ya ciyar kamar yadda anas ibn malik ya yi ɗaya kenan sai malamai suke riskar da wannan ga duk wanda yake ɗauke da wata rashin lafiya da ingantaccen bincike can bincike ya nuna cewar samun warkewa daga wannan lafiyar to abu ne mai wahalar gaske kuma wata yake rashin lafiyar ta da bebe shi ba zai iya yin azumi ba da yawa sai a kafa hujja da ulsa ulsa ba lalle bane ta zama haka ta wani ta sha bamban da ta wani ina ba ta mun gano wannan da ke ko kuma zuwa yanzu ai olsa ba ta cikin cutar da aka yanke kauna cewar in mutum ya same yana fama da ita ba ta warkewa alhamdulillah ana samun ci gaba na binciken magunguna da yake na sannan kuma dama sunan shi magani magani sai ga maganin da ka sha bai ma bai ka samu gum da ka tarwa wani yana sha kuma ka ga alayati hal dai olsa zuwa yanzu ba a cewa yi likitoci sun yanke mata hukuncin in mutum yana fama da ita abin nan ba zai warke ba har abada ina ba ta mafi wannan da ke ko wannan su ne inda mutum yana da cuta da yake ba a tsammanin warkewar ta na bincike ba wai na tunani ba sannan kuma cuta idan ta hana shi yin azumi wannan ya samu ya ciyar benayi akan tsufa wanda yake da tsoho ne da ba shi da lokacin dawowa saurayi ya rama azumi ana fata wannan ta fito amma abin da ya shafi mace mai shayarwa ko mai juna biyu wannan abin da ya fi zama daidai shine za ta rama azuminta shine abin da maganganun sahabbai da tabi'ai suka tafi akan haka in dai ba magana abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas ba in dai ciki ne ya hana ya hana ta yin azumi ko shayarwa ta hana ta yin azumi to za ta lissafa waɗannan kwanukan ne sai ta rama domin ta fi kama da mara lafiya akan kamar da ta yi da tsoho wannan jina da kyau mace mai shayarwa ko mace mai juna biyu ta fi kama da mara lafiya ne ko ta fi kama da tsoho idan muka ce ta fi kama da mara lafiya to da yawa ana samun marasa lafiya su warke in gane ko to tun da mara lafiya an bashi lasisi ya aje azumi in ya warke ya rama to ita ma ta aje azumi in ta samu kanta cikin kwanciyar hankali sai ta rama ta da inda ta yi kama da mara da tsufa da tsoho ne cewar ba za ta ba za ta dawo nan gaba ta ba ba shine wannan shine abin da ya fi zama daidai ta mahanga na shari'a musamman idan mutum ya duba al na ibn abdulbar ko ya duba al-mughni na ibn qudama da sauran dai maganganu da aka wasa kan abin da ya shafi magana kan wannan dan san magana ce ana tambaya akan ta sosai da sosai musamman yan kwanakin nan ta ce assalamu alaikum malam fatan za mu sha ruwa lafiya Allah ya sa haka tambaya ta anan ita ce shin a kabaliya da ba'adiyya kabarbari hudu ake yi ko biyar kun ji tambayata a kabaliya da zaki ko ba'adiyya kabbara nawa zaki kabbara hudu zaki ko kabbara biyar idan muka ce zaki in an ce kabaliya ita ce sujada zaki bayan kin yi sallama ita ce ba'adiyya kenan ma'ana ba da salam kabaliya ita ce wacce ta kama ki kafin ki yi sallama in lura da ke ko to wai a waɗannan jira guda biyu da zaki kabbara nawa zaki shin kabbara hudu zaki ko kabbara biyar kun ji tambayata idan kika ce kabbara biyar zaki to kenan ita ma tana takabiratul ihram zaki ce Allahu akbar da yake nan sai ki Allahu akbar zuwa nawa kenan Allahu akbar tasowa Allahu akbar zuwa Allahu akbar kabbara biyar kenan dan mun lissafa takbiratul ihram wasu malamai suka ce a bata takbiratul ihram kawai zaki bara niki ce Allahu akbar zuwa Allahu akbar nau kenan Allahu akbar Allahu akbar kin ji kenan kada kan dai ce za ka bara biyar ya lissafa mata cewar ita ma tana takbiratul ihram kun gane wannan da kyau ko saboda haka kabbara hudu ake na eh a wannan masail ne masu saukin gaske ka bara ku biya isa eh kamar ya sallama ko dai ta tahiyya mhm. za a sallama mana idan yauwa tahiyya ce to wannan ba a rubuto ta kuma mace ce ke mace ce jini ya zo mata kafin alfijir ya fito bayan fitowa alfijir sai jinin ya ɗauke kusan duk azumi haka jinin yake mata malam yaya za ta yi shin za ta ƙididdige kwanakin ne ko yaya za ta yi ina ba ta manci tambaya ta sosai al'asali shine a duk lokacin da jini ya zo ko da digo ɗaya ne azumi ya lalace kuma babu da shi tsoron ka sai a kiyaye idan wani yana kama da cuta sai da tuntuɓi likitoci musulmai da suka san waɗannan harkar sai a ga wanda irin magana za a yi mu ta ɓangaren mu shine mu ba da mu yi maganar za a azumi ko ba za a azumi ba amma ta bangaren gano hakikanin cutar ya kamata a samu likitoci sai su ba da shawarwari su mata bincike na kwakwaf domin a samu kan bakin zara wadda kar a rike bangare ɗaya kawai a rike bangaren likita kaɗai ba tare da an binciki ya hukunce hukunce ba ko kuma a rike bangaren hukunce hukunce ba tare da an binciki bangaren likitoci mai suka ce dangane da irin wannan ba kamar irin tambayar ta yi ta ce kullum haka yake mata ɗaya kenan ko kuma shin wasi ne yake kamata dan sai wasu wasi ya kamata sai daga kaman haka ne alhalin kuma ba haka bane ko kuma ya zamana akwai aljani da yake shi daidai wannan lokacin kawai yake datsa abin nan jijiyar take haifar da jina kawai dan yi mata wannan watakila da cikin shekara za ta yi azumin nafila sai ga hakan baya zo mata ko kuma a cikin shekara a wannan lokacin ba hakan bai zo mata wallahu ta'ala so alhamdulillah da za ta ke kwanaki ne duk lokacin da jini zama ta shi shine ba ta da azumi a lokacin assalamu alaikum malam menene hukuncin adashi assalamu alaikum malam ya azumi allah ya kara mana fahimta amin malam ya hukuncin addu'a bayan sallah ya inganta assalamu alaikum malam gida ne wanda yake na 'yan uwa gaba ɗaya duk shekara ana karɓan kuɗin haya za a fidda mashi da zakka allah ya taimaka don allah malam kama 'ya'yana kama 'ya'yana wannan hausa mai na ce ko ka yi wa 'ya'yana addu'a shirya ya allah ka shirya da zuriya mu baki ɗaya Allah ka shirya da zuriya dukkan al'umma musulmi baki daya kuma tunda kaga ta yi wannan tambayar lalle akwai wani abu Allah ta'ala ya shirya mata zuriyarta Allah ta'ala kuma ya albarkace su Allah ta'ala ya dawo da su cikin hayyacin su na addinin musulunci zakka kafin ta tabbata sai ta zama mulkan kamilan kun bai wannan da kyau ko sai ta zama cikakken mulki yanzu naku ne gaba daya ta yadda ko da dubu ɗari aka karɓa misali ko dubu ɗari biyar ko dubu ɗari shida sai jin haka zuwa ka cancana shi kuma wani ya ɗauki dubu goma wani ya ɗauki dubu talatin alhaji yana buƙatar ƙarin bincike sosai da sosai assalamu alaikum malam malam mata ce da miji suka yi fada sai ya ce da ita wai ta daina sa kanta a layin masu aure da ta ce kana nufin saki ya ce shi bai sake ta ba da ta matsa sai abin ya kai ga duka har yana cewa shi ba saki ba ne ko gaban wa za a ji bai sake ta ba ai ba magana ko gaban wa za a ji ya ce ta daina lissafa kanta cikin masu aure me yake nufi to wannan lafazi ne sarihi ko kuma kinaya saboda haka yana da hatsarin gaske mutum sai ya zo ya yi kato bara kuma ya zo yana ta wallahi tallahi wa ya mutu ya tashi tsoraka wannan da ya kamata a sami a samu manya a tattauna da su tukunna kafin mu ci wani abu a kai assalamu alaikum malam allah ya kara alkhairi allah ya saka da alkhairi malam maganar da ka yi mana na imani da allah wanda a cikinsa ya kunshi nisantar layu ƙaho da dai sauransu wannan darasin yaushe kenan darasin wancan sati kenan ko malam menene hukuncin wacce ba ta yi amanna ba sai aka yi mata ƙaho wannan bai halatta ba wai ƙaho na jiki ba ba wai ƙaho na ƙaho da muke magana cewar a rataye ƙaho maganin kasuwa ko a sa a shago ko a sa wani fara a cikin mota zaki gani wai maganin barawo wannan duk waɗannan abubuwa abinda zai nuna maki garau shine a lokacin da mutum ya sa laya a jiki ko ya sa guru ko ya sa duk wani abu da ake sawa sai ya kai hatsari sai Allah maɗauki sarki bai sa ya yi ɓarza ne ba ya za ku ji ya ce zai ce ba duk wannan ba kuma mai ci wannan da kyau ko sai ya fito gida zai tafi wurin aiki sai ya manta bai taho da su ba yana tsallaka titi sai aka buge shi ya zai ce zai ce bai taho da tsarinsa ba haba shi ya san bai taho da tsarinsa ba saboda haka kai tsaye kin san waɗannan abubuwa shirki ya ce ma anzalallahu bi amin sultan assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ke ma Allah ya saka miki da alkhairi tambayoyi ne mutum ne duk abin da ya gani a wurin wani sai ya tambaye shi ina ka samu nawa ka siya wa ya baka irin wannan shi ma lagau ne tambaya irin wannan lagau ne lagau ce ba ta da amfani bai kamata ba shi ne da tana so ta tatbiki ne kan abin nan na an lagau muridun wannan bai wannan tambaya ba to me amfani wannan tambaya ina ta siya ya bata mace ce mace ce sai ta ɓoye kayan aikinta a ɗaki sai ta dinga aron na sauran matan gida in ta zo aron nawa na hana ta na yi laifi in ta zo aron nata ta hana ta ta yi laifi aka sami irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da mutane suke jama kansu ƙasƙanci su zama mazajen su kaskanci su zama iyayen su kaskanci da iyayenta suka suke mata aure daidai gwargwado ki lura ko ba a komai ba ko ba a komai ba tukunyar girki dai da kwanuka da abin da ya shafi girki su ne abu na farko da ake kawo to amma ita tsabagen da jama iyayenta bakin jini wai sai ta ɓoye su tana ganin wannan na jama'a ne su san zafin nasu ba kun bai wannan da kyau ko irin waɗannan abubuwa haka zaki ga wasu matan suna ta dawo mazajen su zagi da ashariya a girki za sai an tura makwata a samu aron wuta a tura da Allah ku samu mana gishiri gidan wance da cokali dole aro mana tsintsiya wannan maza ake ake zama zagi ba shi da ke irin waɗannan abubuwa saboda ka ta yi haƙuri ta fito da kayanta ita ma ta dinga amfani da su wani ma ya amfani da su ita kuma idan ta zo aran naki ki haƙura ki bata sai zama kina da lada kenan tambaya ta ta uku dama ta ce tambayoyi ne ko ta ce ni da sauran makwabciyata duk abin da na ga ta yi ko ta siya sai ni ma in yi sai aka ce min wai ina hasada da gaske ne shin hasada ne to ke ba ki da na naki ra'ayin na kina san abu ka za ki siya sai kin ga wata ta siya sannan ki siya ina da wani karatun din mata ne ko wataƙila za ku fi ni fahimta shi sosai da sosai saboda ka akiya mutum ya zama shi ma yana da nashi ra'ayi yana son ya sai kaza sai da ba sani ba ko tafsiri ta gani ko sharhin bukhari ta gani ko wasu littafi ta gani ba ko su ne ma'ai sai tun da ya ta sai wasu ke ya ki sai wasu ai hmm? kada ka ba mutum ya zama yana da kyakkyawan abin na ce Allah ta'ala ya isa wanda ta ce assalamu alaikum malam menene hukuncin mijin da zai nemi matarsa bayan sun gama sahur alfijir ya fito ta ki amince masa ya tashi zai fita taimishi maganar abin buɗe baki ya bata dalilinsa ta ki amincewa da shi wannan bai kyauta ba abinda ta to shi ma daga halaka wannan bai kyauta ba haka ko da ke mun jina ta ne wannan ba mun jina shi ba amma dai bai kyauta ba dai haka ne bismillahir rahmanir rahim za mu tashi a siffa ta takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun wannan siffa ta takwas ita ce al-muhafazatu ala salawat abin da ya shafi kiyaye salloli Allah madaukin sarki yake cewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun wallazina hum kuma waɗanda yake su ne ala salawatihim a bisa dukkanin sallolinsu salawat jami ne na as-salatu lura da ke ko a cikin suratu al-ma'arij wallazina hum ala salatihim yuhafizun na ma'arij salatihim mufrad ne na wannan kuma jam'i mai bambancin su babu wani bambanci tsakanin su wanda ya kawo jam'i ma'ana salloli guda biyar a wannan kira'a ke a wannan sura kenan salawat a wancan kuma salatin sallar su da ta zama wajibi a kansu sai zama jinsin sallah ake nufi yuhafizun suna kiyayewa shi abin da ya shafi kiyaye sallah shine abu na farko tukuna za mu karanta abin da sheikh allama muhammad nasiru sa'ad ya faɗa a cikin tafsirinsa Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya ce ai yudawimuna alaiha fi auqatiha suna dawwama akan sallah ala auqatiha lokutanta kulura suna dawwama akan sallah a cikin lokaci ba wai a farkon lokaci ba shine fiyayyen al'amari as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta kuna jina da kyau ko shine afdalul a'mal yana cikin manya-manyan ayyuka da suke sayawa Allah ta'ala yarda da mutum ya sanya ki cikin illiyin ya sanya ki cikin bayan shi na kwarai ya sanya soyayya ki cikin mala'iku mala'iku su sanya soyayya ki cikin bayinsa na kwarai kowanne ya ji ai wance mutum ya kwarai ce saboda yin sallah akan lokaci wannan ba karamar ibada ba ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta shine abu na farko da malam ya kawo sallah a lokacinta ba shine sallah karfe 1 ko karfe 2 ba sallah a lokacinta shine abin da mai akhdari ya nasanta babu fi awqati sala yace daga lokacin da kika ga rana ta gushe in kika tsaya a tsaye cik sai kika ga inuwa ki bata kada ko ina ba mana inuwa ki bata bayyana ba to a lokacin rana tana tsakiyar sama cik bata kada gab yamma ba bata bar abin nan ta kuma baro gabas to a wannan lokacin bai halatta a kowace irin sallah ba ba wai sallah azhar ba hatta sallar nafila in dai ban da ranar juma'a da malamai suke magana a kai to daga lokacin da rana ta kada zuwa yamma to daga lokacin ki ga inuwaki ta fara bayyana to daga lokacin da inuwaki ta bayyana ta daga ta dan bayyana haka kadan a da aka ce mana kunne ya fito bayan kin tsaya tsaye cik mana inuwa ki dai ta gusa to daga lokacin lokacin azhar yayi a daidai wannan lokacin za ki ga yakan sha bamban musamman muna a garin mina wani lokacin yakan zama sha biyu da minti arba'in wani lokacin sha biyu da minti talatin da biyar wani lokacin sha biyu da minti talatin ina ba kun gane wannan da kyau wani shine tsayayyen lokaci saboda haka a matsayin ki na mace za ki da zaran lokacin sallah ya yi lokacin sallah azhar lokacin sallah asar lokacin sallar magariba lokacin sallah isha da zaran an tabbatar da lokaci kai tsaye za ki alola ki sallah ko da ko ranar juma'a ce ba a ce mace sai an idar da sallah a masallacin makwabtansu kafin ita ta yi sallah ba ana fata mu fahimci wannan da kyau da sai ke da an ce to ai ba a yi sallah ba ita ba zuwa masallacin za ta yi ba sai da ce to amma sai an yi sallah a masallaci kafin ita ta yi wani lokacin ma ranar juma'a a ranar juma'a kai tsaye mace za ta yi sallarta ta azahar ba tare da an ida da sallar juma'a ba saboda ita asali sallar juma'a ba su hau kanta ba wannan ji da kyau ko mara lafiya da take kwanta a asibiti mara lafiya da yake kwance a asibiti namiji kenan shi aka ɗauke masallar juma'a saboda lururarsa amma ba zai yi sallar juma'a sallar azhar ba sai an sako juma'a domin in ya samu sauki juma'a ta haukan shi eh mana so saboda haka juma'ar za ta fara kan shi ne a lokacin da aka idar da juma'ar shi ba za a rubuta mishi laifi na bai samu zuwa juma'a ba hakan nan ma kuma mutumin da yake jinya mutum ne aka kwantar da mai ɗakinsa ko saboda haihuwa ko saboda wasu abubuwa aka kwantar da ita yake jiyata Allah mana yake jiyata ina ba ta wannan da kyau ko to an ɗauke mashi zuwa sallar juma'a to amma ba zai sallaci azhar ba sai an idar da juma'a dan dukan yiwu ya bar likitoci akan gobe za a sallame ta da safe kawai minti goma likitoci sai sun sallame ta kun bai ci jumlar ko saboda in kun lura namiji muke magana da yake juma'a ta hau kan shi amma an ɗauke mishi ta saboda me shi karan kanshi ba shi da lafiya ko kuma akwai wani na kusa da shi da ike jinyarsa ko yana jinya mai ɗakinsa ko jinya mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko dai wani wanda ike jinyarsa shi ike kulawa da shi to shi ma duk da ba shi ne mara lafiyar ba mara lafiyar ba shi ma an ɗauke mashi sallar juma'a amma ba zai yi juma'ar ba sai an idar da juma'a ba zai yi azhar ba sai an idar da juma'a kuna jira da kyau ko sai an idar da juma'a to an idar da juma'a wani masallaci tsayar da juma'a fa a duk inda yake tsammanin zai samu sallar juma'a kwarai kuwa saboda haka dan namiji ya je masallacin da ake sallar juma'a karfe daya yana zuwa ya samu an idar da juma'a wannan ce da ke ko haramun ne ya koma gefe yayi azahar domin kin dubi garin mina masallacin juma'a ake da su suna yawan gaske watakila wannan masallacin da yi sallar juma'a a cikinsa shine na farko saboda haka haramun ne sunan shi bai yi juma'a ba kuma bai yi azahar ba dan azahar ba za ka yi ta ba ko gana da larura sai lokacin juma'ar ya wuce sai an ido da juma'a sannan za ka yi amma mace da yake asali ita juma'a bata hau kanta ba kai tsaye da lokacin ya yayi kawai za ta yi sallar azahar ɗinta ba magana cewar to ai ba ai juma'a ai ba a sako daga sallar juma'a ba kun ji wannan bayanin da kyau raka dole a kiyaye sallah maza suna hatsarin gaske sai ki ga da zaran idan da juma'a da zaran ya je wannan masallacin an yi sallama sai ya koma gefe ya yi sallah azhar wannan haramun ne abin da yake hakikan haram akwai masallatan juma'a da yawa da zai je isamu ina ba don a nan garin mina har karfe biyu da rabi ana samun sallar juma'a to a kan me a ga wannan kwata-kwata baya ciki shi yasa duk wanda ya bar juma'a uku da ganganci to ana share zuciyar shi sai ki ga mutum kuma sai ki ta wa'azin ina Allah ya riga ya toshe zuciya raka yana da hatsarin gaske ku karantar da ɗaliban ku maza ku karantar da duk wanda kuka sani juma'a ta hau kan shi haramun ne sallah azhar da zumma cewar wai ai wannan masallacin an idar da shi a ko a guje yanzu ba zai je samu wani masallacin da za a yi sallar da zai samu sallar juma'a ina ba ta mafaici wannan da kyau ɗaya kenan abu na biyu kuma sai ki ga wasu sun raba kansu yana da babban shago da shi da yaran shi na aiki sai wannan waɗannan su tafi masallacin karfe ɗaya idan suka dawo sai waɗannan su tafi na karfe biyu duk sallar juma'a kenan wannan haramun ne in mai gidanki yana ciki ki ce mai wannan bai halatta ba dan abin da yake kawo muku haram yake kawo muku Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bay' saboda in za su raja'a akan na karfe ɗayan su raja'a in za su raja'a akan na karfe biyun su raja'a fatan mu dai Allah ta'ala ya kawo lokacin ma da za a yi juma'ar gaba ɗaya lokaci ɗaya wannan shine to amma wannan wannan ba wani abu ne da hukuma za ta sa baki ba ku karan kanku limaman ku ne za ku daidaita ku tsayar da su to amma wasu wasu wannan yana cikin mugayen manufofinsu da ba za su yi da haɗa sallar juma'ar ya zama lokaci guda ba don ba son ya rufe shagon shi gaba ɗaya saboda idan su biyar ne sai guda uku su je na wannan su bar mutum biyu kuma wannan mata za samu shaida za su zama shaida don da yawa za ki kin zaga kasuwa ki ga waɗannan mazajen wasu mai suke yi a shago ba su tafi sallar juma'a ba a'a wani ya tafi ne ya bar wani nashi ko kuma wani ya bar makwabcinsa idan ya dawo sai shi ya ji sai kiga ana ta nema ana ta nema Allah bai sama nema albarka ba dan ba su kiyaye sallah ba dai da aka ce sallah ya shafi jinsi ne na sallah baki da daga ana kiyaye sallah akan lokacinta idan kika ga ana cewa ba za mu yi sallah ba sai karfe biyu ko mu ba ma sallar ba ma sallah sai ta nuna duk wannan wani yare ne na 'yan najeriya da masu sallah karfe biyu da masu sallah biyu da rabi duk gaba ɗaya su ki tambaye su idan kuka haɗu da su a hajji ko umara a makka ko a madina karfe nawa suke sallah na san daidai gwargwaro a kodin suka taba zuwa hajji ko umara a cikin hukumar su kallon mu eh karfe nawa ake yi karfe ɗaya fa su sun sallame ba wai karfe ɗaya ne za a fara ba saboda kamar ranar juma'a wani lokacin ba ka je karfe tara ba a arsalar juma'a ba ka je karfe bakwai ba in dai lokacin hajji ko umara ne sai dai ka zauna a su asuba ka zauna a wurin kin fahimci wannan da kyau dan idan wasu lokuta sun daga ko ka fito ka gyara alwala jami'ai ba za su ba koma ba dan kai ma ba za ka hanyoyin da za ka koma ba to haka za ki gansu tun karfe biyu tun abin nan karfe tara mutum ya tafi karfe tara da rabi karfe goma mutum ya tafi sallah amma sai ya zo najeriya ya murtake fuskarsa ya ce shi ba zai ba sai karfe biyu sai biyu da rabi ya je inda aka saukar da sallar nan ba aka saukar da sallar ta kasa mai tsarki ya ga yadda ake sallar amma kuma saboda tsabagen yana da hikidu kuma idan kika duba kundin tarihi fa sallan nan ta karfe biyu da ake yi a najeriya kuna ci da kyau ko me ya haifar da ita karfe biyu an gaje ta ne ragowar gado ne fa na turawa mulkin mallaka lokacin da ake hidimar gina ƙasa ake gina eh, hanyoyin jirgi ake gine-gine shi batu da ba zai sallame ku ku je ku sallah karfe ɗaya kuma ku dawo ku ci gaba da aiki ku cika awa ɗaya sallame ku kuma ku je ku huta ba ku lura da kyau saboda haka sai ya ba da lokacin hutu in an fara aiki shine karfe biyu a wannan karfe biyu shine masu sallah za su yi masu cin abinci za su yi masu su je su kurɓa barasa masu su je su yi lido su je su yi kaza su duk lokacin za a yi har zuwa karfe hudu kullum da ke ko da an yi da hudu sai kuma a fara aiki bangare na biyu zuwa karfe shida wanda za su yi zango na biyu daga nan ba aka gado ta ragawar gado ne fa na turawan mulkin mallaka sallah karfe biyu su suka sata kuma abin da ya sa suka sata sun ta ne dan aikin kada aikin ya samu matsala dan kada su sallame ku karfe 1 ku ku sallah ku dawo sannan kuma sake sallama ku su aikin su suke karewa to yanzu wa suke karewa yanzu ku ku ne saboda tsabagin bala istimar kenan to shine ba aka gaje shi shine za ka ga mutum yana yi ka ji ana ya maganganu shi ba zai yi ba sai ta nuna ba zai sallah kaza ba zai sallah kaza ba zai sallah kaza alhalin ta je inda aka saukar da sallar ko ya je inda aka saukar da sallar ya yi kuma ga yadda ake yin ta sannan ga yadda mai ahla dirar ya mata ta sallah ko ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi ga yadda ya fayyace lokacin da ake sallah saboda tsabagin shi ba wai yana karatu ne don ya aiki da shi ba a yana ba karatu ne Allah ya ba da ladan karatu kawai sai ki ga ta iya ahalari ta san fasa da shi baki daya ta yi ashimawi ta yi iziya ta yi risala amma ba za ki ga alaman aikin a jikinta ba kwata kwata kawai an yi ne dai Allah ba bada ladan ji a ita ma malama ce ce kai malama ce ba ta sauke yau ta sauke ta iya ba ta aiki da abin da ta yi ba ai ta zama waɗanda malamai suke cewa dan ba'ura ke ko wanda malam wasu suke cewa dan ba'ura ke ba ya yi aiki ba sani ba aiki ya yi ilimi ba sani da shi eh saboda haka Allah ta'ala ya sauki saboda haka ana kiyaye sallah akan lokaci ya zama dole kuma a yi wa mata ba wa'azin ƙasa za a yi wa mata ba wa'azin duk duniya za a yi musu akan abin da ya shafi lokaci don mata ba su san lokaci ba kan sallah nan je ga mata sun fara maganar bari su sallah to karfe biyu da kwata ta yi sai ki ga an ɗauko buta an yi waye an yi wannan ban ba a buki in ba a buki kenan amma idan ana buki kwata kwata mata ba wasu matan in dinga ta yi sallah azhar to karfe uku da kwata ta yi sai ki ga ta yi alwala ta shiga ɗakin wata ta ce bari a yi maza ma ba sa sallah a kan lokaci kai <laughs> to yanzu idan maza ba sa yi su zai yana za a yi musu za a masu wazon duniya da lahira kenan dan abin da ya sa kuka ji muna faɗa mai akhdar ya ce duk wanda ya jinkirtar da sallah daga bar lokacin tafi alaihi zambun azim yana da zunubi mai girman gaske an fayyace lokacin sallah sai kika ƙiyin sallah a lokacin kika jinkirta akwai zunubi mai girman gaske tsoraka dole a kula da lokacin sallah dole a kula da lokacin sallah ya ke gargarar malamai suka ce wai mutumin da yake da ran shi da lafiyarsa daɗin fira kawai ya sa har ya bar sallah lokacin ta wuce zai rama ko ba zai rama ba suka ce ba zai rama ba ko sai saboda ba zai rama ba saboda arne ne eh mana arne ne yanzu idan mutum ya musulunta yanzu zaki ce sai ya rama sallah su ba ba zai rama sallah su ba tsira masa Allah suna na sha maimaita mana al'amarin sallah al'amari ne mai girman gaske girman sallah fa ya kai ba wai wahayi aka yi aka saukar da ita ba sai da annabi sallallahu alaihi ya yi tafiya ta karo ilimi tafiya ki san tafiya dan karo ilimi ba karaman aiki bane sai da annabi sallallahu alaihi ya yi tafiya ta karo ilimi da Allah ta'ala ya neme shi je inda Allah yake Isra'i da Mi'raji a can ne fa Allah ta'ala ya bahi sallah daga baya wahayi ya sauka kuma ake bayanin hukunce hukuncenta yana yana dawowa mala'ika jibril alaihi salatu wasallam ya biyo manzo Allah sallama a farkon lokacin azhar ya salla azhar mala'ika jibril yayi yayi manzo Allah sallama yayi koyi da shi hadisi shine na farko a cikin muwatta fa salla thumma salla fa salla thumma salla shine hadisin farko a cikin bukhari a kitabun muwaqqitus Salah? hadisin jibri saboda haka ya ake wasa da lokacin sallah ki gabata yin sallar isha sai ta gama tuwo ita kuma dama kullun tuwon dare take yi kuma dama mai tuwon dare da buzuzu take ci ko ana ce mai tuwon dare ta ce da buzuzu sai ki ga za ta yi sallar za ta haɗa magariba da isha sai ta gama girki da yayi sannan ta yi sallah irin waɗannan abubuwan suna da hatsarin gaske dole mu kiyaye sallah akan lokacinta dole ne ubangiji subhanahu wataala yana cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin hafizu ala salawat ku kiyaye sallolin nan baki daya ku kiyaye su wa salatul wusta kuma ku kiyaye sallan nan zababbiyar sallan nan to malamai sun ƙara ma juna sani kan wacce ce zababbiyar sallan nan amma dai abin da dalilai suka nuna ita ce sallar asar ka zikiru khas kenan ba'da am sallar asar tana da matsayi na daban a cikin salloli amma sai ki ga yau in za ki shiga kasuwa karfe shida da kwata muddin ba a rufe masallaci ba muddin sai kin ga wani a ciki yana sallah to ta sallah yake yi in an buɗe masallaci tun karfe ɗaya to ba za a rufe ba za ki ga an daina sallah a cikin masallaci ba a kasuwa sai kin ga an rufe masallacin wata sallah kuma ake karfe biyar da rabi saboda tsabagen sakaci neman duniya an neme ta an neme ta an neme ta kuma ba a samu ba sai zama na babu duniyar babu lahira wani shi kuma a ofis ɗinsu idan aka kawo musu sabon oga sabon shugaba bai kulawa da addini shi ma saboda kada ya saba mashi shi ma sai ki kulawa da sallah idan kuma ya ga ustaz a kawo sai zama shi ne mai share masallaci eh saboda ya ga ustaz ne ogon da aka kawo musu ustaz ne yana kula da addini to shi saboda tsabagin ya faranta mai rai sai zama shi ke share masallaci arewa sauri kenan ko in kuma zama an riga an dauke shi an kawo wani da bai kula da sallah ba shi ai ba abin da ya dame shi da asar da la'asar da magariba da isha sai ya koma gida yake yin su duka shi ma sai ya bi shi daga ana samu a cikin ma'aikata ana samu a cikin 'yan kasuwa balle manoma da suke ciyar da ƙasa su kan ba a magana inda aka ce damuna ta faɗi an fara harkar noma to kawai shi kenan an tafi sallar keke ce ana jingine ta ne kullum da ke ko abubuwa kamar haka na farko ba za a dawo ba sai lokacin azar ya so ya soba sosai sannan ba za a tafi yammaci ba sai kafin la'asar a yana aka yi ta wannan fa ba sallafa akan lokaci ba ma yin sallar cikin jam'i ba sai ki ga wani yanzu saboda hada-hadar ciniki da suka samu na azumi ko cinikin sallah ko da tun da aka fara batun sikiri ne misali ko aka fara kaza aka fara kaza sai ki tambaye shi wai wacce rana ce zai iya cewa ya samu jam'in salloli biyar sai ki ce shi zai ka ce shi fa watan nan da ya wuce in dai ba da ramadan ya zo ba shi yanzu kafin ya ce ga rana da ya samu jam'in sallah biyar to aiki ne a gaban shi ko ya zama na bacci ko ya zama da wata hidima shi sai kiga kwata-kwata ba a muhafaza a kan sallah ba a kiyaye sallah ana samu a cikin maza ana samu a cikin mata wanda yake kuma bayan la ilaha illallah ba a wajabta wani abu ba wanda ya fi sallah bayan tauhidi ba babu wani abin da yake sallah mun gara gara ko hadisin jibril da ya ce fa akhbarni anil islam قال أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة أبن نبيك يلاقى سعيد الصلاة duk mutumin da bai iya tsayar da sallah yadda ya dace ba da kire iya yin azumin wata ramadana daidai wa daida da kire iya fitar da zakka da kire iya yakar abin nan munafanci da ke zuciyar shi da hasada da ke zuce shi da bibi da kitififi da ke zuce ta ko da ke zuciyarsa da ƙyan mutum ya iya yakar waɗannan abubuwa sahabbai ba suka ce ya rasulallah me zai hana a wajabta mana yaƙi wannan cin kashi da ake mana yayi yawa kaza kaza kaza kaza Allah ta'ala ce alamta da ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum kuma aqimu sala shin baka gaba waɗannan da aka ce ku rike hannunku ku daina fatan a wajabta ku daina fatan jihadi ku riƙe hannunku kar ku miƙa hannunku da zimmar za a yi jihadi wa a ƙi aqimu sala ku dai ku tsaye da sallah ba a kai ka shaɗa ta jihadin ba a lokacin sai aka ce jihadin a wani lokaci a tsaye da sallah wallahi sallah ba karama al'amari ba ce Allah ta'ala ya lissafa ta cikin abu sifofi da mutum in ya cika su ne zai samu aljanna firdaus yace walladhina hum ala salawatihim yuhafizun yace walladhina hum ala salatihim yuhafizun kiyaye sallah a kiyaye sallah akan lokaci yasa malam ya faɗi lokaci yace wa hududaha da hukunce hukuncen sallah wa ashratiha da sharuɗan sallah wa arkani da rukunan sallah wata fa kamar da karanta a darasi na biyu tun daga alwala ta ta aje sallah ta auren tun daga alwala tun daga wurin tsarki haka za ki ganta bajaja bajaja bajaja bajaja kamar agwagwa ruwa ya kare mata haka za ki ganta na salamat salamatu wal afiya daga dole a kula da sallah ku duba ku ga in ban da sallah me annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku umarci yaranku da tun suna shekara bakwai sallah ce fa ita kadai ce aka ce ku umarci yara da ita tun suna shekara bakwai amma saboda kula da haƙƙin yara da musulunci itin fil azal ce karku da ke su akan sallar sai sun kai shekara goma amma wata sai ga tana dukan ɗanta akan yayi da naira biyar kamar za ta kashe shi bai wuce shekara uku ba shekara biyar sallah ma ba a ce a umarce shi ba a ɗaga mai ido ba sai ya yi kai shekara bakwai tsoraka a kula da sallah a kula da sallah sosai da sosai idan mitin kuke yi lokacin sallah iya a tashi a yi sallah idan tafiya kuke yi an riga an karantar da tsarin sallah a halin tafiya idan za ki yi tafiya daga nan garin mina za ku yi tafiya sai kuma yanzu gashi lokacin da za ku tafi lokacin a zahar yayi kuna jina da kyau yanzu nan da za ku tafi za ku hau mota shin mota gida ce shin mota kasuwa ce lokacin da za ku kama hanya ku tafi wannan dogo tafiyar da sa a gaba lokacin a zahar yayi to abin da zaki yi sai ki sallah zahar raka hudu sai ki miƙe ki kawo la'asar raka hudu a daidai wannan lokacin karfe ɗaya saura minti biyar ne ɗaya saura minti goma daidai wannan lokacin da kika tabbatar lokacin a zahar yayi sai ki miƙe ki kawo a zahar raka hudu ki miƙe kuma ki kawo la'asar raka hudu ke kada aka halatawa da ke da wanda za ku yi tafiyar in kuka shiga mota Allah sauke ku lafiya ina fatan sun gano na da kyau shikenan idan lokacin bai yi ba da za ku fara tafiya lokacin bai yi ba to shikenan sai ku daga sai ki jinkira ya ki jinkirta sallah azhar da al'asar har zuwa karfe hudu idan sai da karfe hudu ta yi dare aka je gidan mai direba ya ce to ya ba da minti goma goma dan kisan direba babu yadda za a tsaya maka kawai don sallah a sai dai ya tsaya ku shi sallah shi kuma ya hau layin mai kun lura da kyau ko to sai ya ce an ba da minti biyar biyar ko minti goma goma ko ya ci abinci sai ke ga idan kika ci abinci ba za ki samu lokacin sallah ba kuna ji da kyau ko to me zai hana sai ki je ki yi sallar a lokacin sai ki yi azan raka'a biyu la'asar raka'a biyu tunda kowa kun fara tafiya sai ki sai abincin ki ki sa a leda sai a shiga mota ina fata mun fahimci wannan da kyau haka ma tsakanin magariba da isha za ku fara tafiya kenan yanzu lokacin magariba ya yi kuma gashi za ku fara tafiyar gashi tafiyar nesa ce sai ki magariba ki raka uku a gida ki miƙe ki kawo lisharki raka hudu a gida shi kenan sai ku kawo tafiya idan a mai da lokacin da za ku tafi lokacin magariba bai yi ba kamar karfe biyar ne kuka tashi na yamma wanga lokacin magariba bai yi ba shi kenan sai ku ci gaba da tafiya ba za ku zau tsaya don magariba ba sannan a yi magariba a miƙe kuma a sake tsayawa don isha a tsari na tafiya a musulunci za ku ci gaba da tafiya ne ko da karfe goma na dare kuka tsaya sai ku yi magariba ku raka hudu a uku ku miƙe ku kawo kuma isha raka wannan ga matafi kenan saboda ka a kula da sallah sallah akan lokacinta babu wani wanda ya ce mace ba za ta yi sallah ba wai sai an idar da sallah a masallacin unguwarsu babu wani wanda ya ce mace ba za ta yi sallah ba ranar juma'a sallar azhar wai sai an sauko daga sallar juma'a a kiyaye sallah akan lokaci saboda haka mana ya ce wa shuruɗu wa arkaniha a kula da sallah wata idan tana sallafa kika ga ta yake a wata gome take zungurowa a sama nan zaki ga tana ɗaga kai tana haka tana waye tana kallace kallace in ta yi ta yi ta ɗaya ta ɗan iza wuta haka ta dawo a wannan kuma wannan eh, kaga irin wannan bai dace ba gaskiya na kuma dole mu sa ido a kan sallar yara dole mu sa ido a kan sallar 'ya'ya mata kada mu taba daukan cewar fa wai ya mace sai ta yi aure ne sannan hukunce hukunce shari'a suka hukanta saboda haka sai ki ganta ganda miya da ita sai ta ga dama ta sallah in ba ta ga dama ba ta ba iyayen ma suna ganin ai ba ta aure ba kun lura da kyau ko saboda akwai bangarori biyu wanda yake kuma ba abin yabo bane abin zargi ne bangare na farko ita ce yan tuwo tuwo ko yan fura fura tun karfe uku da rabi na asuba kenan na dare an tashi an buga kosai an sa kunu hakanan za a yi ta girki da asusuba wani lokaci in ta makara yarinyar ba za ta samu ta sallar asuba ba za ta ɗauko kosai da abin nan kogoro kosai da masa a fito bakin titi abin da ba a toya ba a zo nan gaba a ci gaba da toyawa a ci gaba har karfe takwas na safe har karfe tara an gama wannan sai a ɗibi kwanuka a tafi da su a kafin ta koma gida kuma an fara ɗora shinkafa ta rana lokacin nan da an kai wannan to kuma sai a ɗauko abincin rana za a zo a fara sai da abincin rana a fara sai da shi kaga batun zahar ma babu shi hakan nan kafin a gama karfe biyu da rabi zuwa uku da rabi an gama abin da ya shafi abincin rana wannan na ba dan talakawa talakawa masu abincin rana ne ba waɗanda ma suke da shagon na ana ake girkawa ana ake komai ba a'a to wannan idan aka gama karfe uku kuma tuni daman can an riga an gama mata koko da alami na yamma kenan kin lura da ke ko haka nan za ga fuskan nan an buɗa mata hoda ke in kike zai ke kamar ko burji aka zuba a fuskan nan an samu jahanci jan gira jan kafa jan kunne duk an labta da gani jahila ce ba ta da da ilimi to inda ta sa wannan kuma ya ta sa niqabi don wala yabi dinin zina ta hunna sai daga kuma an biyo ta da koko da alale ko kuma kunu da alale haka za ta zo ta ci gaba har almuru ya kunno to lokacin da almuru idare dare ya sawo kai an kuma yi tuwon dare haka za a zo to kuma dare ya riga ya sauka sai ga ana bara ana karuwa kowa ya riga san kasuwar dare har karfe tara an sai da abincin ba a dawo gida ba an tattara ta ce tana tara kuɗi ne tana hada kuɗi ne wannan ya ci bai biya ba wannan ya waye wannan haka za ki ga ana bara ana karuwa to saboda Allah a wannan zarfin zaman da muka ambata ina lokacin da ta je ta karatun zamani ina lokacin da ta je ta karatun islamiyya to sai a zo aure idan aka zo aure sai a ce amarya za ta karatu in ta fara kul wallahu sai ta fashe da kuka ba ta iya bane wallahi ba ta iya bane sai a ce Allah ba ta iya bane malam nan nan shekaran jiya waccan ne ko yaushe ne wa ba kun ga waɗanda aka nuno ana musabaka ba a gidan talabijin tabbata da ta kasa karanta tabbata da gandamai mai budurwa ko ba gani ba gangame mai budurwa za ta zama a ɗakin miji wa ba ta iya karanta ba tabbat yada ba saboda Allah wannan abun hawaye to wannan ya isa wannan hannun kenan shi kuma ɗaya hannun shi kuma ɗaya hannun su ne 'yan boko zalla 'yan boko zalla tun da asusu ba an tashi an ɗora ruwan zafi shi yaron ma da ya ce kada umarce shi a takura mai akan sallah sai ya kai shekara bakwai to an hana shi a yi kosashen bacci saboda ka an tashe shi ta karfe shida da rabi an mai wanka zai tafi haka nan tun yana yaro haka na aka dora mishi karfe bakwai ya tafi makaranta ya dawo an kawo mishi masu lesi ko kuma su ma makarantun saboda tsabagen kuɗi da suka sa tsagwagwa su sun sanya kuɗin dubu hamsin dubu casa'in dubu kaza karfi da yaji sai yasa suka ƙirƙiri lesin ɗin a ƙaira ta education duk abin da ya shafi karatu tsakar rana babu shi ka'ida ta karantarwa ba ba a karatu tsakar rana ba ya ba ko kai ba ya ka cika to amma saboda kuɗi da suka karba a hannun iyayen yara sun san ba sun hada da ɗan ƙare-ƙare haka ba babu yadda za a ci kuɗin sun karbi kuɗi tsawo ba sai a ce an sa kuma lesin ba za a kaso lesin ɗin ba sai karfe biyar ko karfe hudu da rabi saboda allah ne aka rage mai islamiyya wani kuma duk da wannan lesson din da ake a makaranta akwai kuma yan lesson da ya ɗauko ma ƴaƴan shi ko kofa ne ko kuma wasu malamai ne ya ɗauko musu saboda haka za haka za ta yi aure jahila ce ba abin da ta sani na ubangijinta amma za ki ji ta turanci kamar fak eh amma tun daga eh har sai ta iya amma jahila ce wannan su babu wanda zaki ce madalla kai kuma babu wanda zaki ce kwara kwara don wannan karatu neman kuɗi ta yi can ta balbalce wannan ita ma neman kuɗin take can ta balbalce ba wani wanda zaki yaba akan wani sai ki gansu kowannen su ta je gidan miji ba ta san ce al'ada ba an tabbayi wata ce al'ada ta ce ita ba ta san al'ada ba idan ta san wata dai takan ga jini ya kai yanzu ba ta sani ba kuma ta ga ya dauke katuwar mata ce fa ya'ya ne da ita ba waɗannan abubuwa suna tada hankali yana ga dole a tashi wallahi babu wani tsira in ba addinin nan ba kuma karatun addini nan shine tsira duniya da lahira daga dole a kiyaye sallah a kiyaye sallah akan lokaci a kiyaye sallah kuma da rukunanta da shawarɗansa da komai da komai ba a cewa sallar mai goyo Allah ne nake karɓanta har sallar mara goyo ma Allah nake karɓa sai ki ga mace tana goyo yaranta su yi fitsari su yi wayewa haka za ta ɗabi tufafin ta yi sallah da su ko kuma da yi fitsari in yi fitsari sai a ɗebo ruwa haka za a ɗan yayyafa an ƙara ma fitsarin yawa imana eh an ƙara mishi yawa ne ai dan da kin ga fitsarin za ki ga bai canza daga kallon shi ta fitsari ba duk da ruwan da aka zuba mishi yana nan ya nuna kin ƙara mishi mai alari cewa yi idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha idan najasa ta bayyana a wanke wurin in ya da yi fitsari za ki kama wurin ne ki wanke ba wacewa aka ke yayyafa ruwa a wurin ba kamawa za ki ki wanke haka ya zube haka zaki shi da kin yi karatu gusila mahalluha nan za a wanke cewa kun bai wannan inda za a yayyafa ruwa shine wa ina sabahu shay'un shakka fi najasatihi nadha wa ina sabahu shay'un idan wani abu ya taba jikinsa shakka fi najasatihi sai i shakka wannan abin najasa ne ko ba najasa bane sai ce nadha sai yayyafa ruwa domin al'asali ma ba zai yayyafa ruwa ba dan al'asulu ba qauma kana alama kan tunda dai bai tabbatar da najasa bane to ba najasa bane ya eh, tafiya sa to amma dai dan ya dan cire wannan kai kai kai kai aka ce eh ba wannan shi amma sai kiga tana goyo tana waye yara su yi fitsari a cewa duk Allah ta'ala ya sauki Allah ya sauki saboda ka iyaye mata a kiya a kula da sallah a tsaya a kula da sallah sallah na ita ce sanadiyar tsira ranar lahira a cikin ayyuka ita ce abu na farko da za a yi hukunci tsakanin bayi idan aka duba sallar ki aga ta yi to ke ga alhamdulillah amma a duba sallah a gaba ta yi ba a to dole kuma a duba zakai dole a duba azumi dole amma da zaran an duba sallar mutum an ga ta yi sallar ta yi daidai to wannan da izinin Allah ta'ala ya yi amma sai ki ga mutum sallar ya cinye lokacinta ya cinye rukunanta ya cinye shiga-shiganta ya cinye tsayuwa ba ki iya bambanta tsayuwa da ruku'i ba ki iya bambanta ruku'i da sujara wata sallar da ake yan mubi take yi in ta ruku'i ba ta tasowa ba ta wa rafa minhu sai ta miƙe kawai zuwa sujjada tsoraka dole a kiyaye sai a bar waya a kashe a kunne ana sallah waya tana bugawa tana rage mutum khushuyi a cikin sallah kuma mun yi magana akan abin da shafi khushuyi a darasin da ya gabata Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya tsare mana sallolinmu sai mana ce fa madahum bil khushu'i sala Allah ta'ala sai ya bi mummunansa da khushu'i a cikin sallah wa bil muhafazati alaiha da kuma kulawar sallah li'annahu yadda al'amr yake la tatimmu umuruhum illa bil amrayn al'amarin su baya tabbata sai an hada duka biyu sai kin hada da al khushu da al muhafaza in mutum ya tsaya a sallah yana kankan da jiki yana waye kuma ya ta wajen lokacin da ya riga ya wuce sallar ina bata cika ba ba a sallah ana rufe ido umar dan khattab ya goni yana sallah yana rufe ido yace kai ya ga kana kirista bude idan ga mana yace khushu'i ba shine haka ba ya goni ya sallah ya haka yace kai daga kanka khushu'i ba shine kaman ko ina ba ta mun gane wannan da ke ko saboda ka iyaye dole a kula da sallah wallahi sai kun tashi kun yi gangami sosai ka abin da ya shafi sallah gangami za a yi idan kika karantar da ɗalibanki farillan sallah da sunnonin sallah da mustahaban sallah za kuma ki tashi ki yi musu sallar ne a aikace duk yadda ɗaliban ki suka kai da gane karatu ba su gani manzan Allah ba ko ba kake ba amma sai da manzan Allah ya hau kan mumbari ya yi sallar a kan mumbari dan na kusa yadda na kusa zai gani na nesa ma can ya gani inda zai yi ruku zai sujada sai ya dawo da baya da bayi na yi haka ne li salati don kusan san sallata kuma ku koyi in kika koyar da ɗaliban ki farlan alwala da sunonin alwala sai ki sa a kawo miki bako sai ki yi alwalar a gaban sai ki cewa ce za ta gwada haka ake yi ki koya musu alwala a aikace ki koya musu sallah a aikace wannan haka ake yi ibada kuma dole a tashi a yi gangami a yi faɗakarwa a wuraren walimu ne a wuraren wa'azozi ne a yi wa mutane bayanin sallah duk biki duk biki baya dauki in dai ba baki jikin aljanna ba ka ko baki jikin aljanna ba maganar sallah dama yau ba inda ba cikin aljanna ba to ba a maganar waya a ce za a yi ta yi kuma a ci gaba da gashi a ba a wannan duk baki za a yanke shi ne a yi sallah ba na gaya muku labari ba wai an kai amarya da aka kai amarya sai aka tana sallah sai aka ce a amarya ce kuma take sallah wasu a tunanin su amarya ba ta sallah ba sai an gama biki sai ta zama arniya na kwana uku gani Allah ta'ala ya sauke to haka za ki gani in dai abu kukuwa ne babu irin abubuwan da ba a gani na magana a wancan kara in je ga sallar wata a ranar baki ko je ga alwala wata sai kin ji kamar ki hawaye kuma ke ke ba dan biki wuri ne da ke tara mutane daban-daban da na nesa da na kusa da wanda suke kusa da ilimi da wanda ba sa kusa da ilimi dan gwargwadon yadda mutum ya kusa da ilimi gwargwadon yadda ya nesa da jahilci gwargwadon yadda in nesa da karatu gwargwado yadda yi kusa da jahilci haka za ki ga in ana magana biki na kuma wata duniya ce daban don ba irin maganganun da za ki ji ba wasu sun je ko amarya aka ce ba za a ba su ita ba wai sai da mai goyo kin wani arnanci kuma wasu kuma eh canfi ne wai sai da mai goyo wai idan ta je ta dinga haihuwa wai goyo ba ba ko kuma cikin yan dauka amarya sai an ba mai goyo ko kuma sai ta je ta aro yaro ta goya a baya ba ya shi ake musulunci da wannan wata kuma aka ta aka ce a ba za ta shiga dakin ba dakin miji kenan wai sai zai alwala a waje sai a ɗibi ruwan alwalar sai a zuba a jarkin kofa wannan wani makusanci ne shi kuma ko ba ku ji ba haka zaki ga kowace kabila da irin nasu annanci da irin nasu mafuzanci Allah tsare mu baki Allah ta'ala ce ulaika humul warithun waɗanda suka cika waɗancan siffofi gaba ɗaya shine mala yace al-mawsufuna bi tilka sifat waɗanda aka siffanta da waɗancan siffofi a wasu kuma yana ce al bi bima dhukir waɗanda aka siffanta da waɗancan humul warithun su ne waɗanda za su gada su ne kaɗai magada me za su gada yari yarithuna firdaus su ne wanda za su gaji babban aljannan nan ta alfirdaus hum fiya khalidun su kan a cikin su a cikin da masu dawama ne har abada wannan su ne karshen waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya na wannan sura idan muka hada da ayoyi da waɗanda ke cikin suratu al-ma'arij na suratul ma'arij an fara su ne da faɗin Allah ta'ala إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون Allah ta'ala ce innal insan lalle shi mutum halittar da aka yi wa mutum mace ko namiji hulika an halice shi ne halu'an mai ciwon kwaɗayi halu'an mai ciwon kwaɗayi haka Allah ta'ala yi mahalittar mutum ya kuwa gani mutum ba akwai ciwon kwaɗayi in dai ya taɓa naka ne akwai wannan ya ɓoye nashi idan masa sharru idan fitina sharri ya taɓa mutum jazu'an ya kasa haƙuri Shi ne jazu'an ya kasa haƙuri wayyo ta mutu ta lalace ta shiga uku yanzu ya za ta yi yanzu ya za ta yi shi ne mutum ya kasa haƙuri idan masa sharru jazu'an idan masifa ta abka mashi ya kasa haƙuri wai za masa wani khairu idan kuma alheri ya zama alheri manu'an ya yi rowa ya yi rowa idan ba a biya albashi ba ki ji ana ta kukan ba a biya albashi ba amma idan haka albashi yake ji shiru haka ne wasu matan suka ce saboda san lokacin ma da ake yin albashi ba saboda kullum suka tambaya za a ce musu har yanzu ba albashi ba wannan kenan haka nan ki ji 'yan kasuwa suna kai kasuwa ta tsaya kasuwar ai ta yi cik amma da zaran kasuwar ta bude sai kuma ki ji gumi ba alhamdulillah ai kasuwa alhamdulillah kasuwa ta zo da buɗi ai Allah shi maimaita ta kya ana faɗa haka wani ta ce ɗabi'a ta mutum Allah ya ce illal musalli waɗanda ba sa cikin waɗancan munayen hali sai kawai waɗanda suke masallata Allah ya sanya mu cikinsu kowanne masallaci allazinahum su masallatan nan ba masallata ne na cikin suratu a ra'aitan ladi ba a'a masallata na cikin ar'aita su ne fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina yura'un wa yamna'un al ma'un. waɗannan ƴan wuta ne Allah ya sauke Allah ta'ala ce illal musalli sai dai kai waɗannan masallata alladhina hum su ne waɗanda ala salatihim da'imun akan sallar su a dawwama suke dawwama muni a cikin sallar su kaga shine a can kuma Allah ta'ala ya faɗa da khashi'un Allah ta'ala ya ce wallazina hum kuma su ne waɗanda suke fi amwalihim a dukiyarsu a arzikinsu haƙun akwai haƙƙi ma'alumin sananne ta fayyatacce da suka ware shi lissa'ili suna ba da shi ne ga duk wanda yi tambaya wal mahrum da kuma wanda bai tambaya ba ko kuma wal mahrum da wanda aka haramta mishi shine magana a wata kuma aka ce wanda zai nahun lizzakati fa'ilu haka ne ya nuna kenan ita ce zakka duk da ba faɗe ta da sunan zakka ba tunda ba a faɗe ta da sunan zakka ba sai ya zama umum ne zakka tana ciki kuma da abin da ba zakka ba in muka ce zakka tana ciki kenan zakka shine haƙƙun ma'alum haƙƙi sananne wanzaje shine nisabi a duk in kuɗi ne a duk arba'in akwai kaso ɗaya da za a fitar a matsayin zakka ko kuma a'a dukiyar taki bata kai zakka ba kullura da ke ko to amma ke kin ware wani haƙƙi a ciki cewar in dai kin yi albashin nan to za ki ɗauki ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ashirin ko kuma ɗaya bisa biyu ko ɗaya nisfi kenan ko in kina ɗaukan dubu goma kin ware dubu biyar za ki sa a kwamitin da'awa za ki taimaka ma gajeyu za ki taimaka ma marayu za ki wasu ayyuka da shi ne haƙƙun ma'alu akwai dai haƙƙi wanzaje da mutum ya aji kun lura da ke ko idan zakka ce mun yi magana sai abin da ya kai zakka za a fitar mai da zakka ɗaya kenan sannan kuma sai ya cika shekara mutum da yake ɗaukar miliyan ɗaya a duk wata albashi zai fitar mai da zakka kun yi shiru sai idan ya tara miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ɗaya ya shekara amma wanda yake ɗaukar miliyan ɗaya zakka albashi da zaran wata ya yi ashirin shi ma ya fara hamma har yanzu shi ma fakiri ne ai za a bashi za a bashi zakka sai dai layin bai zo kan shi ba tukunna eh, shi ma yana cikin wanda za a ba zakka amma layi bai zo kan shi ba kuna ji da kyau ko wallazi ne na biyo din kuma su ne waɗanda suke gasgata ranar alkiyama suke gasgata ta cewar tabbas zahir akwai ta kuma akwai sakamako za a bai ma kowa sakamakonsa duk wanda in sharri zai ga sakamakon sharri duk wanda ya alkhairi zai ga alkhairi na sha waɗannan al'amura kuma yana da cikin manya-manyan abubuwan da za su saita za su saita a lokacin da kika san akwai haƙƙin wani akan ki kin lura da ke ko kuma akwai haƙƙin shi akan akwai hakkin ki akan shi to abin ba fiki bane Allah ta'ala idan baki sauke hakkin ki haƙƙin shi da yake kanki ba za a tambaye ki ranar alkiyama idan bai sauke hakkin ki da yake kan shi ba za a tambaye shi ranar alkiyama sai kika ce to tunda shi ma bai yi ba to ki ma ba za ki yi ba yanzu kenan ranar alkiyama kin gwammace a tsaye da ku gaban Allah kowa ya zuru zuru ke baki yi ba shi ma bai yi ba amma ranar alkiyama ya zama na kekin cika mishi haƙoƙin shi baki ɗaya shi kuma bai cika miki maki ba kina da dama ko ki yafe ko ki ci a baki eh maimakon za kin kada kai zuwa aljanna a ce dawo akwai haƙƙin wani a kanki ko kuma kin kada kai zuwa aljanna a ce dawo ga wani haƙƙin ki kuma a ƙara miki wanne fi wannan duk za mu iya faɗan shi da baki amma mu ɗabbaka ba a aikace shi ke da wahala wallazina hun Allah ta'ala ce su ne kuma waɗanda suke min azabi rabbihim dangane da azabar ubangijinsu mushfiqun suna jin tsoronta suna jin tsoron azabar ubangijinsu inna azaba rabbihim lalle azabar ubangijinsu ghairu ma'mun ba a bar amincewa ba ce wallahi azabar ubangiji ba wace za a amince ba azabar ubangiji ba azaba ce da wani zai ce ki je ki duk abin da zaki ya tsaya miki bane wallahi wallahi yana tada hankali wai wata tatsuniya ko wai abin dariya yaro ya tsinci hakuri wai an haifi yaro wai da carbi a wuya saboda Allah wai an haifi yaro da carbi a wuya shiga labarin su na 'yan jarida daban shi wanda aka ce wai ne unguwar zoma daban shi ya ce wai carbin ne ya fara zuwa kullum ke ko sannan sai uwar sai dan ya biyo to me ya cewar kuma harbi an haife shi da carbi a wuya ɗaya kenan wai shi kisar tarihin me yake bayarwa lagau ne fa lagau ne wai kisar an haifi yaro da carbi ana cewa ku mutanen bidda Allah ya da ku ne kun mai wannan da kyau me yake fa'idantarwa ko da qur'ani aka haifi yaro ya zo da qur'ani a hannu gashi a gaban ki ke ke gani me yake fa'idantarwa tun kafin a haifi uwar yaron ba Allah ta'ala ya turo da alqur'ani ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma da haifi yaro sai ki ga kidahubanci a ce an ga hadari a sama wai ya rubuta Allahu wannan sai yankin Kano da Katsina shekarun baya wa an ga hadari wai kallon hadarin nan sosai ai wannan alb ne wannan lanjaye ne wannan hakuri ne wai Allahu ya to in ya rubuta sai ne kenan ku mutanen garin nan akwai azaba tana zuwa ko kuma Allah ya dana ku me kissa take tawwa na sha ce muku gwargwaro da mutum yi kusa da karatu gwargwaro da yake nesa da jahilci ya an ɗauke ta riki-riki an kai ta gidan sarki shi kuma ɗan jarida ya je ya ɗauka mene ne a ciki aka da carbi eh carbin fa da ake riƙewa fa ba irin shi ke sa a wuya ba ko akwai bambanci ba shi da bambanci ba yanzu ba da kiristoci suka ce sun an haihu gashi ya zo da wannan mai cross ɗin sai yaya sai a ce daman ba sa son waliyai to ya ce waliyar wacce ta ko ta haka ba? waɗannan fatin labaru ne labaru ne fa da ita ɗin da shi ɗin duk labari ne fa in kin gada ma za ki ce ƙarya ne baki yadda ba kina buƙatar a kawo maki mutum biyu da za su ba da shaida domin ita matar ita ta haihu shi kuma wannan shi ya karɓi haihuwar duk cikinsu babu shaida a ciki yanzu akwai buƙatar a kawo shaidu za ki ce buke da ba kitsawa aka yi shiryawa aka kuma za a iya ba. eh saboda haka ni na yi mamakin ma 'yan jarida ma da suka ɗauki labarin nan na su ma ke riga sun san su wal murjifuna fil madinati kenan ba za su taba ji sun ce zuwa yanzu an samu zaman lafiya a yanki kaza ba a'a sai dai a ce an jona bi mai kara yawa dan jarida ke hmm. Allah ta'ala yake cewa wallazina mali furuji muhafizun su kuma waɗanda yake dangane da farjin sunan su masu karewa ne suna tsare su illa ala azwajihim sai ga mazan su kadai ko sai ga matan su kadai aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da daman su ta mallaka fa innahum to lalle su ghairu malumin ba ababan zargi ne babu wanda zai zarge su fa man ibtaza wara duk wani wanda ya bi wata hanya da ba wannan ba ba hanyar matar shi ta aure ba ba kuma hanyar baiwar shi ba ko kuma ta bauta hanyar hanyar da ba mijinta na aure ba to fa ulaika humul adun waɗannan su ne tsantsar mabarnata su ne tsantsar 'yan ta'adda inda kina neman 'yan ta'adda su ne ya wata hanyar da ba wannan ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan dai da gurgudu mun yi bayani akan abin da ya shafi wannan darasin ajiya banda tsabagen lalacewa a ce wai namiji yana bin namiji duba abin da annabi lutsi ya faɗa mutanensa ice ma sabaqakum biha min ahadi min alalamin wannan danyen aikin ba a taɓa yin shi ba a tarihi wannan ba a taɓa yin sa harkar luwaɗi ba a taɓa yi ba amma a ce mutum zai samu arziki zai samu ƙarin matsayi zai samu waye zai samu waye zai samu waye zinama yanzu har ya kai ga zinama zinata ake yi a billah kamar ya wani zinama sai mutum kuma a ce da maharmashi zai yi boka kenan wai ba zai yi ba kamar wata da ake magana wai a jikinta akwai cuta wai aljanin ya ce babu kuma cutar ba za ta fita ba sai dan uwanta na jini ya yi zina da ita dan uwanta na jini shine sai ya zina da ita a billah ku dubi wannan bala'ifa a ce ya yi da mahaifiyarsa ko ya yi da kakashi ko ya yi da sirkashi duk dai muharramai ko kuɗi yake nema ko kuma ƙarin girma ake nema ko kuma a'a ya ɗauki yaro sai ya ɗauki yaro ya ko zinar sai an je ka'aba za a yi ne ana kallon ka'aba wake san dama kamar da imam malik ibn anas sai faɗa ya ce duk bokan da aka kama shi yana tsafi da tsafi dama hukuncin shi kisa ne filla kan shi za a yi ai mai ya faɗa ko ka ba shi da kyau waɗannan abubuwa arnancin sai an arnantar da arnancin shi ma karan kan shi wallazina hum li amanati mu'adin ra'un sune kuma dangane da abin da ya shafi amanonin su amanar magana amanar zance amanar kuɗi duk wata amana da aka baki ki kula da ita lahira za a tambayi mutum amana in ya bari aka ce amana wanda ya ci amana amana ta ci shi to Allah ya tsauke wa ahadimu da alƙawara alƙawari ki da Allah alƙawari ne za ki tsaye da hukunce hukuncen Allah subhanahu wataala alƙawari ki da mutane kowanne a cika alƙawara shine Allah ta'ala ce ra'un suna kiyayewa wallazina hum kuma su ne waɗanda suke bi shahadatihim dangane da shaidar da suke bayarwa qa'imun a tsaye suke ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qist shuhada gun shahada bil qist saboda haka a tsaye da gaskiya a tsaye da shaida da gaskiya wa aqimu shahadatu lillah ku tsaye da gaskiya shaida ku ba da shaida da tara shaida kina ku bai tona da ke ko aka ce ki mayar da ke ce shaida ai wannan kawa ki ce ba magana kawa ana abin da kika sani hakika shi zaki bayar da shi magana shine tsantsar shaida kada ki kuskura a ce za a ba mutum hasabi ba za a ba shi gida ba za a ba shi kuɗi ya je yi wata shaida shaida ƙarya shaida zur Allah ta'ala ya sauya wallazina hum kuma su ne waɗanda suke ala salatihim akan sallolinsu yuhafizun suna kiyayewa waɗannan ula'ika waɗanda suka cika waɗannan sufofin fi jannatin suna cikin gidaje na aljanna mukramun ababen girmamawa ga jannat gidaje na aljanna ashe ba wai gidan aljanna ɗaya ba ba kuma gidan aljanna biyu ba jannat gidaje na aljanna in gane ko mukramun ababen girmamawa ana girmama su a cikin gidan aljanna ɗaya ba kawai suna zaune ne kawai kowa zai wuce bai ya kawai ana gina musu a cikin gidan aljanna kenan ashe aljanna ba ɗaya bace gidajen suna da yawa wanda yake a can kuma a wata sura ita ce aka ce ulaikumul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiya khalidun kun gane ko gidan aljanna ɗaya Allah ta'ala ya ce wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ku yi gaggawa zuwa samun gidan aljanna gidan aljanna guda fadin gidan ardu shi shine fadin samai bakwai kasai bakwai Shi ne fadin gidan aljanna daya kin ji wannan da kyau shine fadin gidan aljanna daya fadin samai bakwai da kasai bakwai to aka ce kuma Allah ta'ala ce wani ma khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayewa a gaban ubangijinsa yana da gidajen aljanna biyu kenan yana da irin wannan guda nawa biyu sai aka faɗa abubuwan da ke cikin waɗannan gidajen aljanna biyu da aka kawo su sai kuma aka ce wa min dunihi ma jannata a ƙasa da waɗannan biyun ko a sama da waɗannan biyun kuma a wasu gidajen aljanna biyu nawa na wanda ya ji tsoron Allah ya ji tsoron tsewa gaban ubangiji yanar gidajen aljanna no kenan hudu su ma aka kawo abubuwan da ke cikin su ina fata mu fahimci wannan da kyau ko to haga wannan kenan amma a can aka ce wala kamun warithun alladhina yarsuna firdausan fiha khalidun tun ba da kuke tambaya ta wani ce ce firdausan nan ko sun matsa mu a baro musu bayanin firdausin nan tunda mun fada mun karanta bara a faɗin Allah ta'ala innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula amma da ku da Allah kuke kuke bukata ya muku bayani manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira yace man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa sama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu al-janna jada fi sabilillah aw jalasa fi ardi alladhi allati wulida fiha qalu ya rasul Allah afala nubashiru an-nas qala inna fil jannati ata daraja. أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال وفوقه أرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة من زال الله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة يتي حديث بخاري أما إمام القرطبي يقول حديث lokacin da yake fassara ayar imam al-qurtubi ya kawo tafsiri din na suratu kahfi mun bai wannan da ke ko yana fassara firdaus ta suratul kahfi ya kawo hadisin a lokacin da yake fassara firdaus ta suratu mu'minun amma bai kawo shi cikakke ba isa sai muka koma can muka dauko shi cikakke din annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce man amana billah duk wanda ya imani da Allah mace ko namiji dan man كذاك من ما تفيدان kullum كل العموم يا أخي فاسمع سوراك من دك ما تكون مجي من آمن بالله duk wanda ya imani da Allah kana jina da kyau abu na farko shine ne imani da Allah duk wacce ta yi imani da Allah duk wanda ya imani da Allah wa bi rasulihi kuma ya imani da manzan Allah sallallahu kenan imani shi da Allah ba zai cika ba sai ya yi imani da farin jakada annabin tsira manzan rahama sallallahu alaihi wasallam sai ya imani da shi duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama akwai sharuɗa na imani da Allah akwai sharuɗa na imani da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallama a yana muke wannan darasin na jin a tafsirin barawacin ne ko na jin a cikin durusu da muke a amanar rasul barakallahu a darasin farko kenan na dubu biyu da goma kenan ko in ban sha'afa ba mun yi kan abin da shafi imani da Allah da imani da manzon Allah wa aqama sala ya tsayar da sallah nau kenan wa sama ramadan ya azumi wata Ramadan nau kenan uku annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce kana haqqan Allah wannan Allah ta'ala ya dora ma kansa an yi da khilaful janna Allah sai ya shigar da shi aljanna jahada fi sabilillah shin yayi jihadi domin ɗauka addinin Allah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko ko zaman shi a garin su inda aka haife shi bai je ko ina ba bai matsa nan da can ba ko can da nan ba Allah ya ɗora ma kansa sai ya shigar da wannan aljanna mace ko namiji qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya maki Allah afala nubashirun nas ya Allah ba za mu yi mutane bushara ba ga bushara ta zo qal sai manzon Allah ya ce inna fil jannati mi'ata daraja lalle a cikin gidan aljanna akwai matsayi matsayi matsayi ɗari an shigar da kai aljanna daban kana da matsayi iri kaza kuma daban ya Allah ka shigar da mu aljanna wa fi dausi a'addaha Allah lil mujahidin wannan matsayi matsayi ɗari ɗin Allah ta'ala ya yi tattalin shi ne ga mujahidai fi sabilillah da suke jihadi dan ɗaukaka addinin Allah wannan su suke da wannan matsayi ɗari ɗin kenan wanda bai jihadi ba an shiga da shi aljanna amma baya cikin wannan matsayi da ɗin ma daraja ta ne abin da ke tsakanin wannan darajar da wannan wannan matsayin da wannan matsayin ma bayyana sama'i wal ard ne abin da ke tazara da ke tsakanin sama da ƙasa akwai ire-iren shi guda ɗari ashe dai aljanna tana da girma aljanna kada tunanin ke ya kai wani floti ne mai 50 by 50 100 by 100 ko 500 by 500 a duk tunanin ke tashi daga nan wannan a gidan aljanna ne ake da hawa hawa tsakanin wannan hawan da wannan hawan ya kai tsakanin sama da ƙasa kuma akwai hawa ɗari wannan na mujahide ne kaɗai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun zo kan karatun fa manzo Allah ya ce fa idza sa'altumullah ta'ala to idan za ku roki Allah madaukakin sarki fas'aluhul firdaus to ku roke shi aljannal firdaus ku roke shi ita ya aljanna firdaus take fa innahu awsatul janna kun tsara Allah mana fa innahu awsatul janna annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ce domin ita ce zababbiyar aljanna ita ce zababbiyar aljanna domin ausat yana zuwa da ma'anar zababbe waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan haka muka sanya ku al'umma zababbiya ba wai al'umma tsakatsakiya ba ai al'umma ce ta karshe amma ita zababbiyar al'umma ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas fas'alullaha al-firdaus fas'aluhu al-firdaus ku roki Allah al-firdaus fa innahu awsat al-janna ku sani abu na farko ita ce zababbiyar aljanna wa a'la al-janna ita ce kuma aljanna da tafi kowace nau kenan wa fawqahu arshur rahman a saman ta yace arahu qal ina ganin kuma ya ce wa fawqahu arshur rahman a saman ta kuma al'arshin ubangiji yake abu na kenan abu na hudu wa minhu kuma daga firdausi ne tufajjaru anharul janna daga nan ake feso koramin aljanna duk wata korama ta aljanna min ma in ghairi asinin min labanin lam yataghayyar ta'amuhu min khamrin lizzatin lisharibin min asalin musaffa duk daga aljanna firdausa yake gangarowa daga nan kuma yake shiga jannatu adanin jannatu na'im jannatu ma'awa jannatu kaza jannatu kaza duk daga nan yake nan ne asalin abin nan channel din nan ne tushen daga nan yake yaduwa zuwa ko'ina Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya sanya mu daga cikinsu to amma sai mutum ya rike waɗancan abubuwan da aka ambata yace ulaika humul warithun alladhina yana al-firdausa hum fiha khalidun so ne waɗanda za su gaji aljanna za su dawwama a ciki dawwama ta har abada kun ga yace khalidun za su dawwama a ciki mu kuma kara da har abada kun fahimci wannan da ke ko saboda rayuwa a gidan aljanna a lahira akwai 'yan aljanna su khalidi na fiya abadan ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa waɗansu ayoyi yace wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan wa nudkhiluhum dhillan dhalila ka khalidina fiha abadan saboda duk wanda ya shiga aljanna wannan shi da ke ko duk ya shiga aljanna khalidina fiya abadan ne ko da a wata aljanna kin ga rubuta khalidina fiya ba a sa abadan ba to abada ne ɗaya kenan akwai kuma kafirai da suka shiga wuta su ma da fiya abadan ne akwai kuma usatul muwahhidin da insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa da yake za mu shiga suratul furqan ne za mu karanta wa ibadur rahman ne insha Allah ta'ala rana ita yau za mu shiga suratul furqan wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama to a daidai lokacin za mu faɗi matsayin ahlus sunna akan abin da ya shafi murtakibul kabira da ayoyin da suka ce khalidina fiha abadan da kuma wanda ya ce wai abin nan wa man ya'shu Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilu naran khalidan fiha walau azabun muhin da sauran ayoyi da suke magana akan wannan idan mai duka ya kai mu muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu mu ya sanya domin shi muka yi ya tsarkake zukatanmu ya amfanar da mu da waɗannan karatuttuka ya sanya wannan karatuttukan sanadiyar tsira ne duniya da lahira kuma ya shigar da mu aljanna su firdaus wacce yake shigar da bayansa na kwarai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamar yadda na faɗa a wancan darasin wannan take da izinin Allah ta'ala ana sanya su a shafin YouTube na internet da izinin Allah madaukakin sarki a mumbarin musulunci inda mutum ya dubo mumbarin musulunci shafin YouTube zai samu da izinin Allah madaukakin sarki بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ما لم namiji ne kana tare da shi wajen shekara goma sha biyu zakan da ake fitar da shi na watan azumi bai taɓa fitarwa ba mana zakar da kai da zakatul fitri bai taɓa fitarwa ba ta yi ta yi da shi ya fitar da zakar bai fitar ba sai ya ce zai fitar sai ce zai fitar yaƙi kuma yana da shi idan bai fitar ba mace za ta iya fitar da shi da nata da na yaranta assalamu alaikum kun ji tambayar aka samu haka kenan <laughs> kai Allah ta'ala ya sauke al'asal wajibi ne fitar musu wannan jira ke ko wajibi ne fitar musu idan bai fitar ba ya halatta fitar da nata da nashi ta ce da nata da na yaranta eh sai ta fitar da nashi insha Allah ta'ala ya eh ba ta taimaka mashi ba kenan assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi wani lokaci ne ya kamata a dakatar da sahur a ƙashin gaskiya abu mafi kyau shine karfe 4 da minti 50 kowa ya rufe bakinsa wannan ya fi komai tsafta karfe 4 da minti 50 biyar saura minti 10 kowa ya rufe in zai yi tukin tsaye zai yi overtime zai yi waye zai yi waye kada ya bari ya wuce da minti da 53 zuwa da 54 gaskiya musamman a bana an samu canjin lokaci sosai da sosai ko kuma bana ne na lura ne ni ban sani ba assalamu alaikum malam ni kirista ni kirista ce da na ni kirista ce da na musulunta Allah ta'ala ya albarkaci musulunci da na musulunta dalilin auren mijina na musulunta kuma ban san abubuwa ba na musulunci na musulunci ba amma na iya sallah a gaya mun ka'idodin sallah da kuma na azumi da kuma wanda ban sani ba Allah ta'ala ya albarkaci musuluncinki ya tabbatar da musuluncinki kuma ina fatan ki fahimci cewar kin musulunta ne don musulunci yana musulunci kun fahimci wannan da kyau ko sannan zai yi kyau idan mun idar da sallah sai ta tsaya idan wai sallah idan mai da karatu sai ta tsaya ta abin nan da izinin Allah madaukakin sarki ina fatan ta ji abin nan din assalamu alaikum malam karfe nawa ake yin buɗe baki eh wannan sai rana ta faɗi da rana kin ga rana ta faɗi wannan lokacin buɗe baki yayi in dai a addinin musulunci ne ba addini shi akwai kiristanci ba addini shi a sai taurari sun bayyana daga da zarar rana ta faɗi kin tabbatar da rana ta faɗi to in kuma garin da hadari fa kullum ke ko na zuwa yanzu da ai mun san a farko azumi bakwai da minti uku aka zo bakwai da minti ɗaya bakwai da minti har yanzu bai sako ƙasa da karfe bakwai ba in dai ban kiyaye sosai ba ko daga mutum ya hatara sosai sauran tambayoyi sai idan Allah ta'ala ya kai mu darasi mai zuwa da izin Allah mai sarki Allah ta'ala ya amfana da rayuwar mu baki daya subhanallahi wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik